Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun tafinmu mai suna Alƙibla na marubuciya Maman Khadija wanda ni Zainab Umar nake karanto muku. Ku ci gaba da danna mana subscribe tare da ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce. domin wannan maganin namu mai suna Boyce yana ƙone Timbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin Timbi yana ɓoye shaf ɗin mace da haka ‘yar uwa ga dama gare ki ki amfani da Boyce domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa, kuma akwai magani mun zumku muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan maganin yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye-bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara. A shirin da ya gabata mun tsaya inda muka ji mama take cewa su ya kamata su je su gaida su babansu. Mama ta ce, a'a Khadija, ke da yayinki kawai zai za ku je, ni kuma gobe sai na je tun da Asabar ce kuna gida ko? Ta ce, to mama. Sai da aka yi sallar la'asar sannan suka shirya. Ahmad cikin riga da wando na farar shadda da aikin baƙi a jikinta, sannan ya sa baƙar hula da baƙin takalmi mai rufi mai rufi cikin ɗinkin da Malam Mahmud ya yi mishi ne. Ita kuma Khadija cikin wani farin material ta yi shirinta mai baƙaƙen fulawowi a jikin a jikin shi sai dogon hijabinta fari da ta saka da farin takalmi mara tudu sosai. Sun yi kyau sai kamshi kawai suke yi a haka suka yi ma maman sallama ta bi su da kallo da addu'a farin ciki far cikin ranta. Cikin farin ciki su Malam da suka tare su cikin ɗin ɗakin shi. Nan Fahira ta ɓalle su Hajiya Khadija an ga iyaye. Daga hijabin har ɗan ta sai da ta rabu da su hira kawai suke abin su Ahmad kuwa jin shi yake tamkar wani babba. kanshi sai ƙara girma yake yi sai da aka yi kiran magariba sannan suka tafi masallaci ita kuma maman Khadija ta ja ɗiyarta ɗaki domin jin ya zaman nasu yake duk da dai bata ga wata damuwa a tare da ita ba balle yanda jikinta ya kuma murjewa tayi wani ɓulɓul da ita oh ni Khadija naga kin ƙara girma wallahi babu wata matsala ko dariya Da dariya ta ce, babu wata matsala mama, komai mai daɗi mama ke bani ko kuma ta ce ya amurye ya siyo min. Sannan kwanakin baya na yi wannan jinin kuma duk ita ta nuna min yadda zan yi. Babu wata matsala mama ni da Yauwa diyata ai dama haka ake so, a zaman ki da yayin naki kuma babu wata damuwa ko? Mama babu komai ƙirjina ne dai sai ya yi min ta min ciwo. saboda taɓa min da yake yi kuma har da bakin shi yake cinye min amma dai ban taɓa gaya ma kowa ba wallahi mama kamar wani jariri sai yayi ta taɓa min dariya da kunya ta rufar wa mama amma sai ta yi mur ta ce yauwa ɗiyar albarka ai ma ba a gaya ma kowa kin ba a gaya ma kowa kin ji idan ya taɓa kin ji suna yi miki zafi to toilet za ki dinga zuwa kina gasa su da ruwan dumi kin ji kuma ki dinga zama cikin ruwan dumin kina gasa jikinki kin ji ko eh na ji, mama yauwa ta. ba dai kya yin tsarki da ruwan sanyi ko eh mama bana yi kayan gyaran tukun ma haɗa mata sannan ta yi mata bayanin su sannan suka je suka yi sallah Farida ki zo ku wuce mana har tara na dare za ta wuce bakinta a ɗage take bakinta a ɗage tana doka ƙafar ta, wai ita nan zata ta kwana da ƙyar suka lashe ta tabi mijinta tana kuka kwanta suke a gadonsu suna kallon juna ko da yaushe tunanin yadda zai yi ya shige ta yake yi sai yana jin tsoro kuma sosai tare da dangin tare da ganin kamar ba zai iya ba ga wata kunya da yake ji idan ya ƙudiri kuma rungumar Jay ya fara wasanni da jikinta ita ko ta yi lamo a cikin shi tana sauke numfashi. Lokaci guda ya gigice mata kamar yadda ya saba sai dai yau abin nasu ya canza salo ba yadda ta saba ganin yana yi mata ba yau yake mata. Don haka ta ya tashi tana zaro idanuwa shi kuma yana yana matse matse shi Khadija ta yi ita ma cikin son abin da yake mata domin zuwa yanzu ta fara ɗaukar duk wani kalar darasi da yake koya mata. ba kamar wahala suka sha ba daga shi har ita sannan san bai iya shigar ta ba domin duk iyakar laliban da yayi bai ji ta inda zai shige ta ba don tsananin tsoro sai ya ci gaba da zagula ta har buƙatar shi ta biya takumar shi ta yi ta ba tare da sakin ihu yadda ya ga cikinta ya yi sanyi ya sa shi barin ta da ƙyar ya samu ya ɓamɓare shi daga cikin shi zufa da hawayen su kuwa tuni sun jiƙa mishi ƙirji Sarah ta huta sosai sannan a hankali ta furta wallahi yayi Ahmad ban yafe ba Dariya yayi sosai kamin ya ce to ni na yafe kuma ki tashi mu je mu yi wanka in ba haka ba ƙara zan yi. Ƙaramin bakinta ta juya mishi kamin ta juya da niyyar gyara kwanciyar kwanciyar. Tana turo baki ta sa hannu a bayan shi kukan da ta sa wai ya sa mata ƙazanta. shima da ƙarfin ya ya nufi bayi da sauri ya wanke jikin shi. sannan ya yo na tsarki a bakin ƙofar suka kusa yin karo ita ma tsaye take tana jiran fitowar shi cikin kunnen ta yace ki wanka irin yadda wanda mama ta koya miki amma shi cewa zaki nawaitul ghusl janabati farlu kin ji ko shiru tayi mai tare da shiga bayin kamin ta fito ya gyara gadon domin hatta zanin gadon sai da suka sauke ƙasa bakinta a Tunzure ta saka dogon riga ta barshi shi sannan ta je ta kwanta gefen shi. ta da yake a jiƙe ta tura mishi saitin fuskar shi shi ko ya wani fakare kamar zai shiɗe kafin yayi kasa ƙasa da ita. Koma ta yanda take sai dai ya ƙyale ta saboda ya lura rigima take ji. A hankali ya furta wallahi ki tabbatar mama ta kitsa miki gashin nan gobe in ba haka ba aski zan yi miki. kuma shigewa jikin shi tayi kamin da ce ai ko da na ji daɗi wallahi kaga shikenan na huta da jin zafin kitso dama bana so murmushi yayi domin dama ya san ƙila abinda zata ce kenan domin har zuwa ba wai ta daina yin kukan kitson ba ne. kuma gyara mata kwanciya yayi a jikin shi tare da ɗan fara jijjiga ta yana lallashin ta har ya ji shiru alamar tayi bacci shi ko duniyar tunani ya nutsa shin ta ina ake shiga ne ko dai mama zai tambaya ni a'a aiko da kunya idan ya tambayi mama to ya za yi ya gane ta inda zai bi ni an ji zuciya mai ƙarfi ya fidda kamin ya ce ina buƙatar dogon nazari fa akan lamarin kwanakin da suka biyo bayan Ahmad ya ya yi su ne cikin rashin nutsuwa domin yana ta tukutukun samun shiga jami'a sannan kuma kullum a shagon ɗinki yake yini barci ke maido shi gida shi ya sa lokacin da zai dawo Khadija ta daɗe da yin barcinta shi kuma bai iya tashin ta domin ya san ta je makaranta sannan ga aikin gida suke yi tunda yanzu shi bai zama a gidan duk ƙoƙarin shi so yake yi ya tara abin da ya tara kafin lokacin tafiyar tashi ta yi domin har waya yana so ya sai musu sabida ya dinga jin lafiyar su idan ya tafi Maman shi na matuƙar jin tausayin shi kuma akwai kuɗi wajen ta wanda zai ishe su komai sai dai ba za ta iya hana shi neman na kanshi ba sabida gudun mutuwar zuciya. Yau da wuri ya shigo domin ko tara na dare bai ƙarasa ba. Yana zaune saman kujerar ɗakin maman shi yayin da ya ɗora kanshi saman cinyar mahaifiyar shi. Yau dai da alama shagabar ce ta tashi. suman da ke kan shi take shafa mishi tare da sa mishi albarka shi ko salamshe idanu yake yi ledar da ya shigo da ita ya ce Aminu ya ɗauko Aminu ya buɗe gefen shi kamin ya ce dama ina ta jin ƙamshi wallahi yaye tun da ka shigo mama ki ɗauki ɗaya sai mu ɗauki ɗayan amma dai kada ki ba Aminu Aminu dariya suka yi a tare kamin ya ɗauki ɗayan ƙunshin tsiren ya yi mata sai da safe domin bai so ya je ya tadda matar tashi ta yi barci. Da ya shiga amma ya ji shiru don haka kai tsaye ƙuryar ɗakin ya shiga nan ma ba ta gadon falon ya falon ya dawo a nan ya ji motsin ruwa da alama wanka take. Sai da ya ji motsin fitowarta sannan ya yi maza ya buɗe ledar tsiren nan. Ai ko na fitowa ta ji wani shegen ƙamshi zai kashe mata hanci. Da sauri ta isa wajen shi tana mishi sannu kamin ta ce, Kai ya ma shine ka zauna kana ta zaƙa ba, ba za ka kira iya kira na ba ko? Dariya ya kamin ya ce, To ai ni cewa nake bacci kike yi tunda yanzu kullum sai dai na dawo na tadda kin yi bacci. Robert Robar yajinta ta ɗauko sannan ta zauna gefen shi ta yi bisimilla kamin ta fara dangwala tana cin abinta. idanu ya zuba mata ba tare da ya fara ci ba yana mamakin yadda sam ba ta son balangu domin idan ya siyo shi bai fita yanka biyu ba sai daga baya ya gane me ƙuli take so sai ta ci ta ƙoshi sannan ta sha ruwa sai lokacin ta kalle shi kunya ta kama ta gani yadda yake kallon ta to ka yi haƙuri ga shi nan na rage maka ai dariya ya ce kin dai ƙoshi wayyo Allah ya Ahmad yaji bakina ƙi wucewa haka ta furta har idanunta na karuwa cikin zumuɗi ya lalubi bakin nata ya fara mai shan alawa ita ko bata san lokacin da ta rungume shi ba sannan ita ma takan tsoki nashi idan ta ji yana niyyar sakin ta sabida yajin da ta sha da ƙyar ta samu ya sake ta sai lokacin ta fara tunanin shafa mai a cikinta, shi kuma ya fara cin naman da ta rage mai Tsayawa baku labarin irin bidirin da suka sha a wannan dare ɓata lokaci ne, sai dai a haka ba su ya biya ba tare da sun san ta ina za su zama abu ɗaya ba. Kusan duk da zazzaɓi suka kwana musamman amma domin ko wanka sai da asuba ya yi, inda ko tun dare ta yo abinta. Bayan ta daga aikin abincin karin da ya taya maman tsalle yi ta faɗa kan Ahmad tare ya yi mishi ihu a kunne kuma duƙunƙunewa waye yana magana a hankali wallahi kada ki bari na kama ki Khadija wayyo Allah zan mutu wayyo mama ki zo ki taimake ni wayyo baby na taimaka min wayyo Allah Rike ni Khadija Rike ni da ƙarfi Khadija wayyo mama haka yake haka yake tai a zuciyar shi furta a zuciyar shi ya furta inna lillahi idanu ya zuba mata yana kallon yadda take tonan shi tana dariya wato duk abin da yake yi tana jin shi kenan a zuciyar a zuciyar shi ya furta inna lillahi idanu ya zuba mata yana kallon yadda take tsokanar shi tana dariya wato duk abin da yake yi tana ji kenan sabko yana dariya wato Khadija kin raina ni ko to ai ma kukan kike yi kina ya Ahmad kada daga cinye ni ka bar ni haka nan zan kuma ba wayyo mama zai kashe ni dariya suka yi a min kamin ya rungume ta a cikin shi yana jin ƙaunar ta har cikin shi a hankali ce a shikenan mun zama ƴan iska ni da kai da mamaki ya kalle ta kamin ce kamar ya ta tace yo ka ganin iskanci muke kullum kana taɓa ni ina taɓa ka kai fa har shami kake yi murmushi kawai yayi tare da zira, hannun shi a rigarta idanun shi a lumshe yana jin yadda abubuwan nata suka yi ɗan girma sabida masifar muryar su da yake yi sai da ya koma ja glass ne ya bar gadon ita ko tuni tayi barci Allah ma ya sa yau asabar ne babu makaranta yana gama karyawa ɗakin maman shi ya ya shiga ya bar gidan ita ko sai da ta shaƙi barcinta sannan ta tashi jikinta ko'ina ciwo yake Khadija tana da haƙuri sosai tare da dauriya ta yadda take jure matsal da yake mata. To babana ya kamata ka gaya ma Khadija ta san da tafiyar kar da lokaci ya ƙure ta ji babu daɗi. Kanshi a ƙasa ya ce ni dai mama ki gaya mata wallahi yanzu ta ta koyi rigima marar dalili. Ranar nan da na fara yi mata maganar tafiya da ƙyar ta bar ni na yi bacci. Dariya maman tayi sosai kamin ta ce ashe babana ya fara jin tsoron matar shi. To ni dai babu ruwa ruwana tsakaninku yaushe ne tafiyar? Ya ce ranar Laraba. Nan da kwana huɗu kenan. Eh mama, to wallahi ka je ka lallashe ta kuma ka gaya mata ni dai babu ruwana a ciki tsakaninku ne. Kusan duk bayan kwana biyu bayan kwana biyu kusan duk wani abu da ya kamata a ce ya to yayi yayi shi. matar shi ba ta sani ba saboda yanda yake gabatar da komai cikin nutsuwa da ɗaukar hankalinta da sallama ya shiga cikin ɗakin nasu tana zaune tana ninke kayan su da ya wanke ɗazu sannu da zuwa ta yi mishi zama ya yi kusa da ita tare da zuba mata idanuwa ita kuwa aikin ta kawai take yi ba tare da ta kula abinda yake kallo ba sai da ta juyo murmushi yi kamin ta ce mai Ya Ahmad kallo na kake yi ko na canza maka ni daga Khadija zuwa Hadiza? Murmushi kawai ya yi mata ita kuma ta ci gaba da aikinta. Sai da ta gama kwashe su tas ta saka ma kowa wajen kayan shi sannan ta dawo kusa da shi ta zauna. Hannuwanta ya riƙe tare da lumshe idanun shi ya kuma watsa su a kanta. Ina son ki Khadija, ina son ki tsakanina da wanda ya halicce ni. Na gode ma Allah da ya bamu iyaye na gari masu jin tausayin mu da ƙaunar mu. Na ji daɗin bani ke da suka yi ba tare da sun biye mu surutun mutane ba. Na gode ma Allah da ya bani ke a matsayin matata. Ina ƙaunar ki fiye da duk yanda za ki yi tunani. Khadija ke ce sirrina. Ina fata da addu'ar Allah ya bar mu tare ya kuma kore mu sharrin shaiɗan a tsakanin mu har ƙarshen rayuwa. kar na yi miki butulci har na guje ki a duk yanayi da zaki kasance cikin jin daɗi ta ƙarasa hayewa cinyar shi tare da ɗora kanta akan kafaɗar shi cikin sanyin murya ta ce mai nima ina son ka sosai ya Ahmad kuma ba guje ka ba kuma ga ni ga gadonmu ga katifarmu da duka kayan ɗakin mu. a hankali ya fara sumbatar lift ɗinta tare da bayan kunnen, ta cikin wani irin salon soyayya da jan hankali wanda nan da nan ta fara miƙewa a jikin shi tamkar mai jini sai da ya tsotse ta son ran shi kamin yayi ƙoƙarin daidaita nutsuwar shi ya ce mata baby na zan tafi karatu fa na gaya miki yau ma zan sake tuna miki Allah ya kai mu ina zaka je ya Ahmad zan je Zaria tashi zaune tayi daga jikin shi tana mitsike idanuwa kamin ce, to tare zamu tafi ko A'a haba bibina ni da zan je karatu kuma yaushe zamu tafi tare? Kuma ma aikin kin ga za mu dinga gaisawa da ku a waya tunda zan sai muku waya kafin na tafi. Wata uwar harara ta galla mishi kamin ta ce mai to kuma yaushe ne tafiyar taka? Ya ce mata jibi ne idan Allah ya kai mu. Wani uban ihu ta saki kamin ta fara birgima a jikin shi ita wallahi ba ta yarda ba. Lallashinta ya fara amma ina kuka take kamar wacce aka zamewa jiki kamar wacce aka zane ma jiki gashi tana kukan tana kai mishi duka a jikin shi hankalin shi yayi mummunan tashi wani mugun tausayin ta ya kama shi sai dai a tunanin shi ba ita ce abar tausayi ba shine abin tausayi sabida yadda ya saba da jikin ta yake samun nutsuwa ko bacci baya iya yi idan bai ɗan yi romance ɗin ta ba ya ɗan lalube ta ya rage zafi da da ke damun shi amma ga shi zai tafi ya barshi na tsawon watanni ba adadi sai yake yi kamar shi ma ya saka kukan ƙoƙarin tashi yake ya je sabida jin inda mama ke ta ƙwala mishi kira da alama kukan Khadija ne Ishaq take kiran shi tana riƙe da shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara zai wanke dattin mara ya kori toilet infection yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar gurɓacewar al'ada rashin haihuwa yawan fitar ruwa warin gaba tusar gaba ƙaiƙayin gaba jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba ko kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne don haka Ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka: 081-42-80-0199 wato sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya tara tara. Ina amarya, ina kuma uwar gida. Ina masu jego, ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima. To, kakarku ta yanke sa'a. domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara albishirinku mata 'yan uwana na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba amma fa Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar baƙar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai gun mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku tai luwai-luwai ki zama HRS kamar madubi to ga dama ta samu mun zo muku da sabulu mai suna MB akan farashi mai sauki Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulin mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas kan kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata kuyi ƙoƙari kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nan karwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi kokari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka: 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima. To kukanki ya ƙare daga yau, domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf Ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf-shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujan ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen gishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar tumbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boyz Slimin yana ƙone tumbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace. Da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da boys lemon domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nan karwa kuma akwai magani mun zo muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwe-luwe. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala akwai haɗin matar minista domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya tara tara. Ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi. Muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra. Muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gipsa ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da ƙamshi aka samu, ga masu buƙatar turarrukanmu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu. wato 081 42 80 0199